kakkaɓe. A 'yan kwanakin nan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na yin magana da wani sabon salon da ba a saba ji ba inda yake cewa jami'an tsaro da su tunkari 'yan bindiga da duk wasu masu tada kayar baya da yaren da za su fahimta. Amma 'yan Najeriya da dama suna ganin cewa sabon salon maganar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke yi ba komai ba ne face farfagandar da ya saba yi cewa za a kawo ƙarshen duk wasu masu tada zaune tsaye a ƙasar nan kuma ana ganin yanayin tsaro na ƙara ta'azzara. Sai dai wani abun ban mamaki shine yadda jami'an tsaron suka cafko jagoran 'yan awaren Biyafra namdu Kanu ya sauya tunanin mutane da dama inda suke ganin ko dan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya farga ne haka kuma a ƙarshen makon da ya gabata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sake nanata irin wannan sabon kurari na cewa jami'an tsaro su fatattaki 'yan bindiga da yaren da suka fi ganewa bayan da 'yan bindigar suka sake kashe mutane fiye da arba'in a wasu ƙauyuka guda hudu a jihar zamfara wannan sabon harin dai ya munana ainin inda 'yan bindigar suka rika harbin kan mai uwa da wabi ciki kuwa har da ƙananan yara kuma suka kwashe dukkanin dabbobin da ke ƙauyukan amma kuma wasu na ganin cewa wannan ƙazamin harin da 'yan bindigar suka kai tamkar wata ramuwar gayya ne kan ƙauyukan sabili da wasu 'yan sa kai sun kashe da yawa daga cikinsu a yanayin da muke ciki yanayin tsaron ƙasar nan ya shiga wani hali don haka akwai buƙatar jami'an tsaro su yi gaggawar gano yaren nan da 'yan bindiga za su fahimta muna fatan ganin jami'an tsaro sun yi amfani da wannan yare ta kowace fuska don ganin sun kakkaɓe waɗannan 'yan bindigar waɗanda suka ƙware matuƙa wajen sanin kowane lungu da saƙo na ƙasar nan wanda kuma ya kamata a ce kawo yanzu dukkanin dazuzzukan ƙasar nan an saka musu na'urorin leƙen asiri ta kowane ɓangare saboda su kansu 'yan bindigar suna gaggawar canza maɓoya da zarar sun gano na'urar bincike haske na shawagi a sararin samaniya har ila yau mun san cewa 'yan farauta da wasu mazauna karkara sun san inda waɗannan ɓata gari suke fakewa wanda ya kamata a ce an harba musu makaman ƙare dangi kuma a bada sanarwar cewa duk wani kuma a bada sanarwar cewa duk wanda bai mika wuya ba to tashi ta zo ƙarshe a daidai wannan gaba muke cewa ka ƙara haƙuri gumi don 'yan bindigan nan ba su da ilimin addini kuma ba su da na zamani bare su fahimci hudubar zaman lafiya ko sulhu garkuwa da mutane ba zai zai samu gindin zama ba ya za a ce ɗan bindigan da ke zaune a cikin daji da wayar salula ta naira dubu biyar ya nemi a kawo mashi naira miliyan goma ga iyalan da ba su taɓa ganin waɗannan maƙudan kuɗaɗe ba kawai a yi musu magana da yaren da suka fi fahimta don su gane cewa ta'addanci ba kasuwanci ba ne Haba, wai ina ministan sadarwa na ƙasar nan yake? Ka sani babban abin da fasahar zamani ta haifar shi ne taimakawa masu garkuwa da mutane wajen karɓar kuɗin fansa. To a daidai wannan gaba ya kamata ka kira kamfanonin sadarwa baki ɗayansu don su lalubo mafita ta ƙarshe ga waɗannan ayyukan ta'addanci. Haba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba sai ka sake nana ta cewa ka yi shirin murkushe 'yan bindiga ba. Kawai mu ga ana ruwan makaman ƙare dangi a kansu kamar yadda muka ga Namdu Kanu a gaban kuliya manta sabo. Ƙorafinmu na ƙarshe shine ba ma son sake ganin shugaban 'yan bindiga dogo gide a fili wanda ya sace ɗaliban makarantar birnin Yawuri illa iyaka kawai mu gan shi a sarƙa. kamar yadda muka ga kano na san cewa wannan shine abin da gwamnonin kudancin ƙasar nan suke kira na san cewa wannan shine abin da gwamnonin kudancin kasar nan suke kira da nuna bambanci wajen aiwatar da shari'a a hukumance yayin babban taron da suka gudanar na ƙarshe a makon da ya gabata